Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku bayanai akan manyan zaɓuka na shugaban ƙasa muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar mu bari mu je da duniyar ta yini. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. Rasha ta kaddamar da sabbin har-haren jiragen sama kan wasu gine-ginen iyalai a birnin Kramatos na gabashin kasar a yau dinnan Alhamis duk da taron da wasu manyan jami'an kungiyar tarayyar turai ke yi a Cube babban birnin kasar da nuna goyon bayan su ga Ukraine a yakin da take yi da rashar wadda ta fara mamaye ta kusan shekara guda da ta gabata. wani harin ma da aka kai a birnin na kramatos da daren jiya laraba ya hallaka akalla mutane uku ya kuma raunata wasu 21 a cewar hukumomi inda ake shirin ma nemo ɗaya daga cikin waɗanda abin ya ritsa da su wanda ake kyautata da zaton yana ƙarƙashin baraguzan da suka biyo bayan harin fashe-fashe sun sake bararraka kramatos rasha ta sake kai hare-haren rokoki sau uku a cewar gwamnan yankin Pablo a wani saƙo na Telegram. Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuƙi wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan na yankin tsakiyar Iran. Wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala wasikar ba ta ta kunshe da wata takamaimiyar hujja iran ta ce da jirage marasa matuƙa uku aka kai haran wanda aka auna kan wani ofishin ayyuka na soji sannan aka kakkaɓo bi daga cikin jiragen ma'aikatar tsaron iran ta ce harin ya ɗanyi lahani ga ginin isra'ila dai ta kaddamar da jerin hare-hare waɗanda ta auna kan wasu wurare masu alaƙa da shirin nukiliyar iran hukumomi a jamhuriyar Nijar sun damƙe wasu tsaffin shugabannin hukumar shiki da ficin kaya ko kwastam a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halkiya ta ƙaddamar kan wata almundahanar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake hasashen za ta ritsa da ɗimbin jami'an duwan ko kwastam ga mummuni wato silimin barma da wannan rahoto daga yamai Binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar a ma'aikatar duwan ne ya ba da damar bankaɗo wata almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin da janar na jandarmomi Ahmadu Halidu da kanal Umar Ahmadu mai lakanin Petito suka shugabanci hukumar ta dejede lamarin da ya sa aka kulle su a kurkuku a ci gaba da neman haske akan wannan cuwa-cuwa da ta shafi miliyan dubu goma sha shida zuwa miliyan dubu goma sha takwas na sefa. jami'in fafutuka ta yanar gizo bana ibrahim na daga cikin masu bin diddigin wannan labari yau mu wannan abu sai mu yaba ma shugaba kuma abin da muke jira gare shi shine lalle eh, ya sa ido bisa kan da ake gudanar da aiki bisa kan wa'annan rahotanai da an kai kotu tunda abin da mun ka saba da milkin eh, pendes tarayya shine a kame wa'anda ba su da halaka da jami'arsu amma idan ka san wani a cikin tarayya sai a kyale ka ko min laihin da ka yi ma kasa to wannan muna kira ga shi shugaba kasa ya sa ido na garin cewa lalle ga wanga game ba haka bane za a yi wasu majiyoyin hukumomi sun ayyana cewa ɗimbin jami'an duwan ne ake hasashen an haɗa baki da su wajen karkata akalar waɗannan kuɗaɗe saboda haka akwai yiwuwar wannan yunkuri ya ritsa da ma'aikata kusan ɗari dalili kenan shugaban reshen ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta transparency international a niger malam umman wada ke gargaɗin mahukunta kan buƙatar gudanar da lamura a ƙarƙashin abubuwan da doka ta yi tanadi ta yadda za a yi abin cikin yanayin adalci mutanen da aka tunguma da laihi ana ɗaukar su kama presumption de innocence eh, sai an samu su da laihin dino ga shari'a a sa'an nan ake ɗaukar su kan haka nan a ci gaba da bincike don sabida arzikin ƙasa ya zama 'yan ƙasa shi ma 'yan ƙasa amfani a ko'ina ana samun cin hanci da rashawa ya yi kamari in kun ga kama abin da muka hido nan na kungiyar transparency international nijar har yanzu maki 32 ne gare ta bisa ɗari alhalin ka wasu ƙasashen ma har sun kai gomiya tara a nan ma kasashen afirka akwai kasashen da ke da saba'in bisa ɗari. shugabannin kungiyar jami'an duwan ta da muka tuntuɓa sun sanar cewa suna gudanar da taron haɗin gwiwa da shugabannin hukumar djd da jami'an ma'aikatar ministan kuɗi saboda haka za su wayo mu bayan kammala wannan zama amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba su tuntuɓe mu ba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Barma da wannan rahoto kuma wanda shine karshen labaran duniyar. Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa akwai muhimman bayanai daban-daban a kan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. A yanzu za mu kawo muku bayanai a kan jihar Benue, jiha da aka kirkira a shekarar 1976 wacce ke ɗaya daga cikin wato daga cikin jihohin arewa masu tsakiya a Najeriya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan hudu da dubu ɗari biyu da hamsin da uku da ɗari shida da 41 a bisa ga alkaluman kidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani. talaka ka bar kuka kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka yayin da ake dabda gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa 'yan majalisun tarayya gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36 akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna bari mu kawo muku bayanai akan binuwai jiha da aka kirkira a shekarar 1976 wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4,253 a bisa ga alkalman kidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Binuwe, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. Yan kabilar Tiv, Idoma da Igede ne kabilu mafi girma a jihar. Akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Binuwe jiha ce da ake mata taken matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyada da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar uku ga watan Fabrairun shekarar alif ɗaya da da da tara saba'in shida. a lokacin mulkin soja na janar Olusegun Obasanjo mai ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Filato. Bayan Shalan gwamnoni sha biyu ne suka mulki jihar zuwa shekarar alif ɗaya da tara da 99 goma daga cikin sojoji ne sannan biyu kuma na farar hula bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999 george akume ya ɗara kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna karkashin jam'iyyar pdp gabriel towa suswam shi ma jam'iyyar pdp daga shekarar 2007 zuwa mayu na 2015 sai kuma gwamna da ke dab da kammala wa'adin mulkinsa na biyu wato samuel lora otom wanda daga apc ya koma pdp daga watan mayun shekarar 2015 zuwa yau A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris din shekarar 2023, 'yan takara da ke kan gaba su ne Hayasin Aliya da mataimakinsa Sam na APC wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai dan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba wanda shine kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngbede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Bem Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NNPP da da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai 'yan asalin jihar da ma mazauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a kwarya su ne rashin tsaro, matsin tattalin arziki ko ma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane. insecurity dina ya sa ba su zuwa gona. So mun san Benue cewa mun manoma ne amma akwai wuraren da mutane ba su zuwa gona. Beyond that the cost na abubuwa su bunde federal government state government suka yi we believe that there has been a little improvement and sun cewa daga yau zuwa gaba there will be greater improvement a wannan shekara. The issue that is most of concern to us in Benue State as we head into the 2023 general election is the issue of insecurity. Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zaɓe da kuma shirin da masu kada ƙuri'a suke don tunkarar zaɓen Ahmad Muhammad da ke aikin kanikanci a makon kurdi ya yi bayani a gaskiya ban da karfin gwiwa rashin karfin gwiwa na shine ga yadda aka yi arrangement din zaben mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voters card kamar ni da nake miki wannan magana voters card nawa bai zuwa hannuna ba ya kamata a ci wata uku kafin zabe kowane dan kasa yana da nashi voters card a hannun shi kazalika mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana sunana binta garba ba kowa bane yake da privacy ma kuma election din kin san kada mu ji abun da muka yi da kowa ya ce sai baba ma abubuwa sun lalace kudin prices na komai na abinci da sauransu so kin ga the best ya kamata kowa a yi tunani da kyau su yi zabe da kyau amma babu abin da ya wuce zabin Allah sunana ada a China jin state na because na da voters card na jin zaba shugaba wani ba zai ba mu kunya ba Ni Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya talaka ka kuka wai arka 'yan cinka Latino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya. Kuma da la'akai da Halima Abdur'uf da wannan rahoton yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato. A jiya Laraba ne muryar Amurka tare da haɗin gwiwan jami'ar tarayya ta Jos ta gudanar da tattaunawa na musamman da 'yan takarar gwamna a jihar Filato. Makasudin muhawara da tattaunawar shine baiwa jama'a damar sauraro kai tsaye daga 'yan takara kan tanadin da suke da shi in an zaɓe su don gina ginshikin zaman lafiya da bunƙasar arziki ta fannoni daban-daban na rayuwa. An gudanar da taron tattaunawar ne a jami'ar Jos domin ita ce cibiyar samar da al'umma na gari saboda bincike sahihai da take yi kan rayuwar da al'umma ke ciki da samar da hanyoyin kyautata musu. Shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda ya buɗe taron tattaunawar ya fara ne da cewa jami'a da ke zama cibiyar horar da shugabanni ta kasance wuri da ya kamata a tattauna muhimman batutuwa don haka suka amince da shirin da muryar Amurka ta kirkiro suka kuma kira 'yan takarar gwamna don zuwa su bayyana kudurorinsu wa jama'a. The Voice of America Hausa section has been providing news, information and entertainment Farfesa Tanko Ishaya ya ce sashen Hausa na muryar Amurka shekaru da dama tana ba da labaru bayanai da nishadantarwa wa al'ummar nahiyar Afirka. Shugaban na jami'ar Jos ya ce muryar Amurka tana riskan mutane a lungu da Saƙo. Farfesa Tanko Ishaya ya bai wa 'yan takarar shawara da su rika sauraron kalaman jama'a musamman waɗanda ke karkara su kuma kyautata wa kowa da nemo hanyoyin gina waɗanda ke tasowa. to your constituents. 'Yan takara goma sha bakwai ne ke takarar gwamna a jihar Filato daga jami'iyu daban-daban. To sai dai 'yan takara shida ne suka samu halartar muhawarar. Solomon Nandi Chandan shi ne ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ADC. Ya fara ne da gabatar da kansa da abin da zai yi wa jama'a in har ya samu damar zama gwamna. Ni ne babban darekta da kuma shugaban security company mai zaman kanta Scott Bryan Global Security Services na ce a gefen tsaro wato ta na'ura. In Allah yarda za mu muna da manufofi masu kyau a jihar plateau state kuma mu yarda da cewa al'ummar jihar plateau state ita ce ginshikin demokradiyya in allah ya za 2023 sun tun ba zaman jihar plateau state akwai an da za ce wannan musulmi ne ba zai je wannan unguwan ba Kaba wannan krista ne ba zai tafi wannan unguwan ba a wannan ne babban matsalar mu da yake da shi a jihar plateau state za mu yi kokari mu kawo policy da kowane dan plateau state zai ji dadi ba wai zaɓin abin da iyaye gidanmu sun ce mu yi ba. shi ko ɗan takarar gwamna a jam'iyyar apc farfesa nentawe yilwada wanda farfesa ne a bangaren na'urori na zamani ya zama malami kafin ya yi aiki da wasu hukumomin kasar waje da na Najeriya kafin shiga harkokin siyasa shine kwamishinan zaɓe a jihar Benue ya kuma yi tattaunawar da turanci inda ya sami wani mai mishi tafinta kamar haka. Dan takarar gwamna jam'iyyar APC Dr. ya ce zai kokari wajen ganin cewa an samar da isassun kudaden shiga domin samar da abubuwan yi wanda zai kara karfafa jama'a kuma zai samar da yanayi na shari'a wanda zai ba da dama ga kowa ga duk mai neman haƙƙin shi ya tabbatar ya samu abin da yake bukata tare da bayyana cewar zai aiki da sidan da kungiyar kan da ta dni domin ganin cewar sun shiga an dama da su domin ƙara inganta hukumar zaman lafiya ta jihar plato wato peace building agency dan takarar abga samuel abashe ya ba da takaitaccen tarihinsa da abin da zai yi wa jama'a in an ba shi dama na gama nysc na shiga sha'awata na duniya shine soja ni memba ne na 27 shots service combatant corps a nda kuma ni ne cikin sojojin da suke sauka da lema parachute mu muka forming the first special unit na nigerian army na yakin uku a liberia da sierra leone as a frontline commander in ka dubi antecedents nawa ya zama daidai ne da damuwan da plato take da shi dole mu sa a plan namu a manifesto namu mu so mu gyara wurare na health wanda in muka sake samun wani abu kaka kamar covid a shirye muke so da yawa plato tana samun damuwa kuma ana samun board of inquiry federal ne state ne ta yi ba a taba publishing ba ba mu san me ne resolve ba don haka sai mun bincika mun tabbatar me ne sannan muna maganar early warning system da ba mu dinga sawa a wurare na tsoro. Barista Caleb Mutfang da ke takara a jam'iyyar PDP ya ce mukamin shugaban karamar hukuma da ya rike a lokutan baya ya ba shi daman fahimtar matsalolin jama'a. Ina aiki a fannin loya na kasuwanci har na je na aiki a kamfanin fijo na da daga wurin na koma gida na zo na shiga siyasa duk inda ka gan tashin hankali da rashin zaman lafiya ya daɗe. zai kunshi abubuwa biyu rashin gaskiya da rashin shugabanci ni zai yi amfani da experience ina na local government chairman bayan aiki da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a karkara domin mu magance irin tashin hankali da ake samuwa domin idan ba mun kyautata zaman jama'a muka sa zaman mu ya zama da adalci da danko ba mu samu haɗin kai ɗin juna ba miyagun mutane za su shiga wurinmu kuma su bayana saboda haka dole ne za mu fara daga community level mu gina zuwa sama tsaro a wuri na ba domin 'yan sanda ne su zo su yi mu ba mu ne da kanmu mu yadda za mu zauna lafiya da juna Shi ma ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PRP Mr. Luka Pampe ya ce. Wato, my disciplines are in different and diverse areas. Yana cewa ne ya ƙware a abubuwa daban-daban musamman fannin harkokin kuɗi, kasuwanci da gudanarwar jama'a da sauransu waɗanda ya zama malami a cibiyar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau kafin ya yi murabus. A cikin adalcin da za mu yi, ba za mu nuna bangaranci ba. yanzu kai tafiya ka ɗauko mota ka hanya daga titi anti junction har ka shiga tudun osi har ka dawo wurin yan ganda ba wani hanya completely a cikin gosa arewa wanda za ka ce za ka yi tafiya wajen mita kusan goma da baka shiga cikin rami ba amma in ka je ta gefen reti in ka je ta wasu gurare wallahi har ma da operation in the potholes da aka yi ka je ta wasu wurare a cikin jos arewa an yi shekaru kusan nawa ake hanyar new market road ba a gama ba adalcin da za a ma jama'a ba ta baki ba ne ta wajen aiki ne abin da za a yi ma wainan gefe ya kamata a yi ma wainan abin da za a yi ma mata ya kamata a yi ma maza abin da za a yi ma gajiyayu ya kamata a yi ma sauran jama'a a hakan za a samu adalci a hakan kuma za a samu yadda a hakan kuma za a samu zaman lafiya. Dan takarar SDP injiniya Fanya Ibrahim ya fara tattaunawar ne da takaitaccen tarihinsa. Aikin da na yi a FCDA mainly aikin development na sabon capital na Nigeria ne. Wannan aiki kuma ya covering construction a ta fuskan ruwa a ta fuskan aiki a ta fuskan gada a ta fuskan infrastructure kala-kala lokacin da allah ba mu gwamnati za mu forming council of elders of wisdom guda ashirin da hudu wannan council din za mu kawo mutane kamar bangon jos a ciki of wasai a ciki imam a ciki fasoci na kwarai a ciki kamar representation na youth na mata za su sanin wannan kansu duk ayyukan da za a yi a plateau sai an passing isu for clearance a wannan council to ensure that there is fairness to all Daraktan cibiyar koyon batutuwan da suka shafi tashin hankali da dabarun samar da zaman lafiya na jami'ar Jos, Farfesa Dani Maken ya jaddada muhimmancin zaman lafiya ne wanda ya ce ana samu ne ta wurin bayanai. Farfesa Maken ya ce munanan jita-jita, cin hanci da rashawa da ayyukan tashin hankali suna ɓoye ne cikin rashin sahihan bayanai da labarun ƙarya. Democracy matures and peace is promoted When losing candidates demonstrate grace, dignity, and respect for the will of the people and the law of the land. ya ce demokradiyya da zaman lafiya na haɓaka ne idan waɗanda suka faɗi zaɓe sun nuna alheri mutunci da girmamawa ga abin da jama'a ke bukata da kuma kiyaye dokokin ƙasa daga ƙarshen tattaunawar 'yan takarar sun sanya hannu a yarjejeniyar zaman lafiya taron wanda ɗimbin jama'a suka halarta ciki har da ɗaliban jami'a a mataki daban-daban masana 'yan siyasa matasa mata da naƙasassu da ma yara 'yan firamare Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To jama'a kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sanarwar. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da ɗumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe. Tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kaɗa ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe. zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To jama'a duniya tafin hannunku yanzu sai shirmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin ƙoshin lafiya. Takaitattun labaran wasannin namu na yau zai duba yadda harkar kwallon kafa ke neman komawa ƙasashen larabawa ne musamman ƙasar Saudi Arabia. kasar saudi arabia ta fara jan hankulan duniyar kwallon kafa ne a shekarar bara inda kungiyar kasar ta doke kasar argentina da ci biyu da daya a gasar neman cin kofin duniya da ya gudana kasar qatar a bara a rahotannin da hukumar kwallon kafa ta duniya ta baya kasar saudiya ita ce kasa ta tara a duniya a matsayin kwallon kafa su shida dai kasar saudi arabia take samun shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa sai dai a halin yanzu kasar saudiya ta yunkuro don bunƙasa harkan kwallon kafa kamar yadda yake gudana a kasashen turai kusan za a ce saudi arabia ta himmatu wajen neman shahararren 'yan wasan kwallon kafa na duniya da zumar ganin ta bunƙasa sana'ar kwallon kafa a nahiyar larabawa to domin neman sanin dalilan da ya sa ƙasar ta saudi arabia ta fito don gwada wa duniya ita ma fa ba za a batta a baya ba wani mashahancin harkokin wasanni a najeriya ya fayyace dalilan da ya sa saudi arabia ta himmatu don haɓaka ƙwallon ƙafa a ƙasar sunana paul rude marubutun labarin wasanni a nigeria eh, gaskiya in ka tuna wasan farko da a saudi arabia suka buga da argentina kasai wannan ana kiran shi a turanci offset ne ai ba wanda ya taba tsammani cewa saudi arabia za ta doki ah, argentina da akwai wani dan kwallon ah, messi a ciki ma to wannan ya nuna cewa saudi arabia suna da kwazo kuma suna so su yi developing sport din su sosai eh, eh. ana nan maka gan sun sani uh, kwazo dan kwazo wasa da ake kira ronaldo ba haka kaɗai ma wai su manya wayan wasanni ma daga europe ma suna zuwa wannan ya nuna cewa suna da ba su wasa da kwallonsu kuma suna so su developing kwallonsu ya kai uh, kananin lokaci wani yau wani babban masai da mhm. kowa zai kaga na farko akwai kuɗi a wurinsu Hmm. na biyu kuma suna son kwallo ya nuna cewa wannan mutane kasan suna son kwallo sosai don ka shiga kana duba wasannin su ga fili su yana cika sosai hmm. so kaga na suna ba su wasa da kwallo suna sun kwallo sosai kuma a gani na hmm. kama marubutu labarin wasanni na gani kama suna kokari ne su yi developing a kwallon su da har za su qualify masu yi hosting world cup din ma. to ya kake ganin yanzu irin wasanni da muke gani na kasan la liga da su premier na kasan ingila da kuma german na bundesliga yanzu idan aka koma ga in aka duba wannan al'amari yanzu za mu koma arabian league kenan ko kuma ya ito eh, ya bu maki ma yanzu ka ganda suka sani cristiano ronaldo ai attention din duniya ma ya kuma saudi eh, league na su din ma mm-hmm. kuma yanzu suna kokari signing wai su mutane ka ni a ta na ma ban taba nuna wani interest a league na saudi arabia ba amma daga sani ronaldo na kankan kowa yana nuna interest mm. kuma ba su siya haka din ma suna neman wai sun wasanni kuma ka bi league din su yana da karfi sosai fa kamar na europe mhm. don shi kristinin ma da ya je din ma ba wai kawai zai je ita ce kwalaye ba ma ya ya mishi wa ya gagare shi sosai to eh. wannan ya nuna cewa standardin su ma eh. zai kai na europe din ma sai dai kawai rashin exposure ne mutane ba eh. su san da shi sosai ba amma daga yanzu gan kowa ido yana can kuma za a gan cewa kola da ake buga can euro din ma hmm. za a buga ma the same ma fiye da shi ma a can saudi din ma na gode muhammad amurka daga bauchi a nigeria To a gaida Abdul Wahab Muhammad yanzu kuma sai takaitattun labarai. To a takaicen Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren jiragen sama kan wasu gine-ginen iyalai a birnin Karamatos na gabashin kasar a yau dinnan Alhamis duk wada taron da wasu manyan jami'an kungiyar tarayyar turai ke yi a Cuba babban birnin kasar ta Ukraine da nuna goyon bayan su ga Ukraine a yakin da take yi da Rashar wadda ta fara mamaye ta kusan shekara guda da ta gabata. Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan na yankin tsakiyar ƙasar. Wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala. hukumomi a jamhuriyar Nijar sun damƙe wasu tsaffin shugabannin hukumar shigi da kwacin kaya ko kwastam a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halkiya ke yi ta ƙaddamar kan wata almundahanar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake hasashen za ta da ɗimbin jami'an duwan ko kwastam. To masu saurare baki daya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku muna yi wa Idi Barau barka da shigowa daga ofishin jakadancin amurka da ke nijar a birnin yamai sannan muna taya wakilinmu a abuja alhassan bala murnar karuwa da ya samu ta ɗiya mace aisha allah ya raya ta ya sa iyayenta su ci moriyanta yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da taya na gabatarwa da kuma dadi balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau mr nelson lopes ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington Washington DC nake sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu.